jama'a masu kallo da saurare barka da warhaka mu da sake saduwa a wani sabon shirinmu na najeriya daya harshe dambam shirin najeriya daya harshe dambam shiri ne wanda yana shiga cikin kowane kabila ya shiga ta nan ya fita ta can ya dawo nan ya duba menene matsalan da yana faruwa a tsakanin kabila da kabila mu kawo nan domin mu warware da tabawa shiri ne wanda yana ilmantarwa shiri ne wanda yana fadakarwa shiri ne wanda yana nishadantarwa duk a lokaci guda wanda kowane durba ni ne abdullahi baban yusuf dan yamri hasawa nake jagorantar shiri to a kowane durba din kamar yadda masu kallo da saurare kwa sani akwai wato yar doguwan na mai suna berekete wanda in kun dai maza ku ce mata asita <laughs> amma ba zai aji mutuwa cirki a bakinmu berikujiche keke suna ka anyị shiru mana asịta asita <laughs> eh? asịta oh bengani ba asịta eh, ibi ala ala asịta abụde ka na anyị na ji berekete wala na-aji berekete eh, to ka ma masu kolori sụrụ anyị suna nka amaka na ihe aka ka na aka ha ba asịta kana di suna berekete kana son ce wani yanzu kin ga ce fata suna na kuma ka ce na da suna barkate eh, to ai sai ka fada musu wanda ka gani <laughs> zai fi dama dama ai <laughs> sannan kuma sun kallon mu da sauraron mu suna Esther Liman biya Esther Liman biya amma a wani bangare kuma fa ai kin ga yanzu ba wanda yana ji muku ai sai ka ce mata nyamri asawa a mafirki a mata nyamri asawa a berci a berci mm, a mafarki Eh? Mm. ya sa eh, eh, a a kise kise kise kise kise kise baya goya marayu izu di ya gi ndamazi ce adlai zona bere mba de kudi kudi asita kuje kutofi mm. asita kije kiya ule gamre ya sawa mene na auridin mm. kama kumbo kama katanta eh mutum ya mutum <laughs> bane kasa ba na yi dariya ba eh, eh ka yi dariya wato asita idan ka fuska na wa zai kage akwai alama rina ya baci ko rinka ya baci eh ba kage tana bengere zai kage alama na ibere na a wajen ka kana kana so na da feri feri shine ba zai ka ya kana so ka fada ma masu kolon surare ka ya ole ni ba ah, ka fada eh bakin ka ka fada ni ba ni na fada ka yuzin bakin ka ka fada ka gani ka fada da bakin ka fa asita ah, ni ne kana fada ma wannan ah, magana abin da ka fada ba da bakin ka ka fada ka ce da shi ba zan aure ka saboda furfura yana gemun ka yayi okay yanzu kana yi abu upside down kana juye kamar yaya ai ban ce komai ba kai ne ka fada eh, eh. kai abu da yana ciki suka tanki tatani makoloton suka tanki k'i na ci bizi ka yi aure ne chai

asita an buga gangan siyasa kuma kama in ka san shirin nigeria da ya harshe damba duk da cewa an kirkiri shiri dim saboda muhimmancin kabilun da muna da su a najeriya ne amma a wani bangare kuma muna shiga lungu da sako mu tattaba al'amuran yau da kullum mu kawo mu da nan mu walwale jelen da ta bawa idan wani abu ya fita muna yin magana akan abu da zai a samu masalaha a cikin mutane haka to an buga gangan siyasa kai ba ka ji hausawa ina ce ni ba na ji hausawa na fi ka kokari eh? ga yi magana sai ki ce kai ni fada not ne Nyami ya ya hausa ne eh to rafika dai eh. ai eh kaman kumbo kaman kaman kumbo kaman katanta ina jin ka fada eh so eh haka an buga gangan siyasa don haka eh, zai mu yi amfani da wannan dama mu yi kira da mata samu. da matasa da mata a cikin gida musamman a irin wannan lokacin da yana ciki akwai mutanen da suna cewa su ba zai su yi zabe ba zaben nan da muna gani ana yi amfani da shi wurin hadin kai mu ko musamman hadin kai mutane haka ne to amma mutane a cikin gida sun je sun zuna da dama su suna gani sun bude kafansu an yi binciken cewa da yawa daga cikin musamman arewa wannan mutanen da ba yi katin zabe wanda zai su zaben suna nan birkitai wanda kuma da wannan katin zaben da kana gani da shi ne zai ka yi amfani wurin zaben mutumin da kana gani yana da kirki yancinka to amma me ya sa kina gani mutane sun je sun yi zo na sun yi birkitai da yawa daga cikin mutane an kin katin zaben nan to me yasa za su yi haka saboda Allah saboda kuma yanzu suna son komai ya canja to ya za a yi abubuwa su canja ai mun zaba da kyau mun zaba mutum da zai sa abubuwa su canja shine zai canja amma mun zo na gidan mu mun zo na mun ce ba za mu je mu ji zabe ba saboda eh, country din ba kyau saboda saboda ai mu a wani bangare zai zaba mai kyau din abubuwa su canja wai zai zaba rashin ganewa ne sannan a wani bangare din duk da irin wato kokari da kiran da ana yanzu kin ga kamar wannan kafa ne DITV daga ka, ka kuna zaka ji ana ba ana fadi mahimmanci yin katin zabe haka muhimmancin yin katin zabe amma sun je sun zona sun yi berkete sannan wani bangare kuma yadda wasu daga cikin yan siyasa suna su yi amfani da matasa mu su je su sa su a bangan siyasa a irin wannan lokaci ne suke ga wasu yan siyasa mu marasa kirki cikin su zai su fara tunani a yanzu yana abu da suna safa zai a fara siya musu kayan shaye-shaye wannan a jiya yaran mutane a sa su a cikin abun da bai kamata ba a karshe idan mutum dole dai sai kake akwai wanda ya ji rauni ya ji rauni a cikin su kuma ba wani abu bane akwai wani cingul da yana sa nan magana rauni kawai wannan sun kan rasa rain su fa chiri anyị asịta akwawani jingulu aka ya gida na mutane suna suna kallon wannan jingulu suna bayani akan muhimmancin jingulu wannan yanda wani mutum ya zo eh, yaro ya zo baba ya samu mama shi mama ya doka wuka ya doka ada ya aka haka wani shi zai tofi eh, dole dole sai eh, dan sai dan takarar shi ya ji <laughs> sai baba ya ce to abu da na koyar da gaggai ya ce to jima bari tashi mu tofi tare shi ta yace ah, baba zai ka tafi ah. to kin je wannan abu da yana nuna ma mutane menene ya sa su yan siyasa din ba sa sa yaran su a cika gaba gaba wurin bankan ah, siyasa din ba sa so yaran su su ji ciwo okay suna so ne wani ne wani wani da bai san eh, amfanin abin nan ba yaron shi ba ya ji ciwo eh eh yaron shi ma ba bai jin magana to mu mene ne yasa yara yara na mu basu de kokolo na shaye shaye to basu de besiru se kadiri woni yeyi ampani de ke yeyi ampani de ke sabode eh ampani ke abaka sisi mene ne sisi toro abu de se abaka ara na se kachi abunchi de shi ze kare abu de ya kamata mata samu suyi suma pa kasa musu na alapari de su mm. watara nsu ayen de su na gani yansi asa wana atibi ide su se su nima elimi susu ya sumba kesu tere bi abe chao suma zi suche abu na ndi wancha suni ama ide kasi akeze kazama ntokwa aka de wuni abu se shaye shaye dan siyasa ya sa aka ake abu de be kamata ba akereche kasa zi ya epa zi ile pari deke ah, kasa zi chinye eh la lalace domin a duk lokacin da aka ce wana eh, matasan gari su zama matasan kirki ana sa yanayin gari na ya zama to garin kirki ama duk kasan da matasa sun juya su basu de da wani abu se shaye-shaye basu de da wani abu se banga siyasa basu de da wani abu se ki sara ki suka ki je ka wanka ki kashe shi ko ka zagi wani ko ka ima ma wani abun da bai kamata ba wannan matashi din kasa ba zai yi alfahari da ke ba akirance dole sai ka je ka yi da na sani duk mutum da ka gina aikata abun da bai kamata ba akirance a sita dai ce da na sani abin yi ba ko da eh, ya leti eh to kafin lokaci ya wuce yana da kyau matashi ya zamantun matashi nan gari eh idan ki je ka yi karatu duk abun da ka kana gan wani ya zama fa kada ka kuskura wani yana baka kwantara 10 naira 20 naira 1000 2000 saboda ka je ka zama mutum da ba kirki duk abun da zai baka ka zama mutum da ba na kirki ba wallahi zai kare a wurin ma sana idan ka cuci wani nawa ne idan ka cuci wani to ka sani fa alhakin ba zai bare ka ba zai bar ka ba ko yayan ka ma sai ba zai barka ba har yayan har yayan ka shuka a ah, sita ka girba har yayan har yayan waye eh muna yayan in baka yi na kirki ba zai zai zai abun zai juye ya kai kai yaran yaran shi yaran mu ne bai abun kirki eh amma saboda kin je bana jiya sawa kin je har a ah, ba ce kai ba eh asita asita asita ne yamri asawa to asita kin kaman wato yende masu kallo da surare sun ce sati kusan uku kenan ba ma ba su dama da zo su kira waya su fadi albarkacin bakin su to sakani da yau ya kamata mu ba su dama kuma su kira waya akan mahimmancin yin wannan katin zabe mahimmancin shi saboda sekari deɛ la kɛlɛ abe mu muzama to belekɛtɛ wosu mu ta ne se kutu sinɔ cɛ wala mu na de ye wa mu na mu mu na mu mu fi ko wa ye wa. basi a zo na gida bada apita aja yi. basi apita aja yi za kati zabe ma. kati ma bɛ iko ba bele ma aja yi zabe. duki in de wuni dansi ya saya lala tama ka zo ka tan ke ba kise ni duka ba zama daya ba fa wuni yana na yana neman daman da zai samu ya taimaki mutum. abu da ya sa mun kawo na maulidi din a yau saboda kinge an fara yi primary election. abu da yana ce a eh, tantance yan takarar da su yi zabe a kasa mu to dole mu yi amfani da irin damamakin da muke da shi wurin jawo hankali matasa mu da kuma su zama to mutane na gari ba zai mu taba ba bari ana ana yi da abubuwan da ana yi ana yin shi wanda ba shi bai kamata ba yana da kyau ko zama na gari ba ka bani hatita sai ka je ka zauna kana kallo tv kin ga senator yana magana kana ce da ka ga mutum ya wuce a katon motor zai ka ce shege kudi mu ne kai ka je ka yi karatu mana haka ne suna yi sai ka ga mutum an zama dunduli menene dunduli ne ana zama ana yi ana yi gulma din nan ana zama eh, barkatai na eh dandali mana inda mutane suna zama kaman gossip center kenan eh sai su zo na sai an ga ka wuce kai sha buba riga sai a ce eh shege a ki bar shi eh wana wana iri gudi mu ne da yayi kai ka je ka zo na ka ki zuwa makaranta kiki kiki kome ba business ba sana ba sana ba kome ba me ya kira eh, apart from business nyamiri eh ina abu da kuke idin din nan da ana kiran shi handwork mutum yake da sana'a hannuman eh duka shi kasuwanci ne ina ce ku baka iya ba <coughs> ai ziki ce sana'a hannu ne haka ne eh to don haka zai mu kira waya mu ba ku dama yau zai ku kira waya ne a kan muhimmancin yin katin zabe da kuma yadda yana amfani da matasa mu wurin shiga bangan siyasa su aikata abubuwan da bai kamata ba asita a bangaren ki akwai number waya ko eh za kuna so ku same mu a Kaduna wanda zama nan Kaduna sa san same mu za su kira number sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar eh shi kuma cikin garin kaduna a eh, wajen kaduna akwai namban da musa zabare zai samu ku akwatin telebijin saboda masu kallo da surare musamman wanda suna wajen jihar kaduna sauran state kisan da yake kafa DITV alheri radio ne gida digoma ne eh, kasashe da dama berekete zai ka kalle mu dege kaya haka zai kakale mu to duka muna ba kowa daman da zai kira waya ya fadi albarkacin bakin shi shi wajen kaduna din sufuri ai fada musu ne saboda mun fada fa yan cikin girin kaduna ta su doka number din sai a sa akwatin talabijin asita asita sai kari da yalla ki doka wancan muhimmancin yin katin zabe da kuma yadda ana amfani da matasa wurin shiga bangan siyasa hello Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. A rike waya. Najeriya daya. Harshe damba. Harshe damba. Barkan ku da aiki, barkan ku da kokari. To mun gode. To Aminu Menjara Sunuka dai. yana sanu da kokari a gaskiya katin zaɓe abu ne da matakar muhimmanci domin an ce ƙuri'a ka yancin ka to mm. kana da na kake da damar ka je ka kada ƙuri'a mm. to akwai buƙatar a ce in ka katin ka ya ɓace ko ka canza gari ko ka canza unguwa ka yi kokari ka je ka tazinta kati mm. ka yi wani sabon kati domin ranar zaɓe ka je ka zaɓi wanda kake wanda ya yi ma wanda kake gani zai tausaya ma zai inganta hankokin rayuwarka da mm. na iyalinka mm. sannan ko kuma abu na biyu na biyu da kuka tabo a kan mu matasa mm. masu tsakanin Allah haka bai kamata ba matashi bai kamata ce a kasance mai gangar siyasa ba inda abin arziki ne su wa'annan masu neman yan siyasa din za su kawo 'ya'yansu a yi gangar siyasa da su mm-hmm. za su kawo 'ya'yansu suna kasan wasu a tuna din ma suna gida an boye su mm. amma shi talaka wanda bai san abin da yake yi ba mm. sai da wajen ta din ya tashi kuɗi ya tashi kayan maye ya je ya abin da bai kamata ba mm. gaskiya haka bai kamata ba kamar yadda kuka bari yana da kyau wannan matashi din ya dage ya yi karatu idan ya yi karatu yana da yancin ya fito duk ya nemi kujerar da irin kujerar da yake so ya gani irin kujerar da yake so ya nema ba wai yan siyasa su kashe min zuciya ba su karatu su ba ce dan kuɗi dan kalilan mm. da zarar an yi zaɓe kuma ya wuce shi kenan idan ya samu ya ce ba zai ƙara suna da shi ba sai wani shekara hudu idan zaɓe ya zo kaga haka bai dace ba mm. da fatan yan uwa na matasa za mu je mu dara mm. da ina mun hausa da aboki aiki na goyi ke ku tashi lafiya. to mun gode a sita ai mai jada. alo. ẹ. Ah, ah. <laughs> Eh, ah, a aba babara mata. ekpana berekete. a a mu an ce ki tofi kasa amerika kuma mun zo mun ji kashirin gaba daya. Allah sereki hey hey hey hey hey hey hey hey hey eh na say watara madam na say mana na say mana ke masala da de ke wait wait wait wait wait wait kasia de ola kasia kasia kabiri na mudu se kala la cheni tunde mu kazo not ni de ke muzo kasa nwanna m se kanyi de ala na yi ndi se yi kwa ya maka hausa hari yanzu baka ji asawa Ramadan ki ce watan Ramadan Hey! Hey! Hey! Chineke man. Hey! eh, anyị mụ ngode ya la, ka ndị ma olidi na-emu tata na anyị Eh.

ala kara abaka soki kpara ihe ndị elumangiri ka na-akịrịlị ya tebungode <laughs> sose ala ke ka gide alijana ala kara soki ami ami ami thank you thank you wato ehe wato um, kinge abude babara mata ya magana ya magana wanda ko ya sa kokolo da besiru abude ya magana kenan ya ce yanzu abude na faruwa e, e, delegate wanda suna zaben wanda zai su sai a tankara da de ge cikin su ana yin amfani de su wurin basu kudi a karshe sai su de su doka mutum da bai kamata ba kin ga wana wani abu ne fa wanda yayi aiki da kokolon shi da besiru to masu kuku masu ya magana sun ce kukan kuruciya zai kai jawabi doka mana magana doka mana ista hello wa alaikum salam barka da aiki barka da hutawa to mun gode sai da dan gwari da namuri eh lalle na gaba da wannan shawara da kuka yi ko ta wannan an ok okay to mun gode eh to sai ke magana mun sabi da ke garin gawarka To, Bala Musa, menene guduman da zai ka bayar a cikin shiri Eh. wato lallai kun yi tunani saboda wato akwai da ake samu musamman wurin nan. Hmm. wato su nan suna amfani da su suna son kuɗi ne gaskiyar magana. Yi hmm. zuwa zama wannan bai kamata a ce mutanen su a su aka fito masa da shi ba su ne eh, ba. Wato eh, kana tare da ni? kana tare da mu magana maulidin da muka sa a yau shine wato mahimmanci yin katin zabe da kuma yadda wasu daga cikin iyan siyasa wanda ba su da kishin kasa mu suna amfani da matasa wurin sa su bangan siyasa akai abu da muna tattaunawa kenan wato abin da yake faruwa yin katin ah, katin zaɓe da muhimmanci saboda hmm. a nan ne za ka an samu kanka yanki hmm. da game da abubuwan da kuke ganin cewa ba a maka ba wani bai maka ba hmm. da yake kan kujera za ka amfani da katin zaɓen ka don ka canza shi ba ko yin da zaɓe yana da amfani amma an ka cewa ko yawa kuwa hausawa da kuwa da yawa ko kuwa shi ne suna da yawa yawan ku a haske ne zama an ba ku da kura. Gaskiya da yawan ku yawan a haske don Hmm. Hmm. Hmm. kan da ruwa amma dai ba samu ba duk kuka da kuka iya gidan lokacin ka cewa in wani ya maka da kyau ko kuma ma zai ga kyau ko da ma zai yi a a ya wannan bangar da ya samu wasu ya kamata ka zai ma kai su karatu na ne su yawwa su ka da karatu na ne saboda idan mutum cewa a cikin masu yin na ba wanda ya da zafi ne wanda da koya da ba da da kuma zai da ba wanda da koya da zafi ku yi sai da da ba kai ba wato ruwan cikin zoka da wanka ki ji a sawa ku wannan gaskiya ne to mun gode wato kin duk wani abu ya nuna cewa da yawa daga cikin mutane wato ba su yi na'am da yadda da yawa daga cikin mutane suka ki yin wannan katin zabe ba wannan hmm. kusan in ce mutum yana yana yana yana suka ma kan shi e damuwa ne domin a daidai lokacin da kina cewa eh wana shugaba din bai yi mun abu da yana so ba wana to da karfi ne zai ka zaba wanda zai maka abu da kana so da karfi ne allo wa alaikum salam ya gurin hausa kai har yanzu hausan ba mace ishe ka ba eh na ji eh, eh muna jin ki ka san wani abun mamaki sai ka fada gaba ɗaya iyali na na tarkace su muka je duk da muka bukatar zaben nan eh, eh, kito me kika yanki abokin aiki ka zan ruwan ta zafi gaba mu je ku alfona ku ah wai abokia ake na shi mana ma change myself don na change zama na ma change ina ka na change angwa so that iya yin wato kin ka change angwa ma kama kana Eh, to a ba mu shawara a Allah to mun gode mun gode sosai mun gode sosai to to nan gode lalle kuka ba zai yi shi da wayo ba to bari mu doka mutum da ya reply wannan ya daga mana yana ta daga mana hannu malam gengiri da alo alo alo to a sita kin ji yadda wato masu kallo da suware suna ta wato ba da wuri akan abubuwan da ya kamata wannan shirin najeriya da ya harshe dan bam kamar yadda kun sani yana da fadi yana da fadi a kowane lokaci muna shiga cikin al'amuran yau da kullum musakulu wasu abubuwan da yana faruwa mu kawo shi nan domin a walwale da da ta bawa babban abun da ana so mutane mu hankalta musamman matasa nan da aka sa muka sa maududi akan yin da ana yi amfani da su ba a cikin shirye-shiryen wannan gida daban-daban ana tattauna yadda zai a yi a magance wannan matsala din na yadda matasa suna biri ana amfani da su wurin shiga bangan siyasa to wannan kuma rashin yin katin zaben wani kusan ce sabon abu ne wanda a wasu zafubukan da aka yi akwai da suna cewa ma wai suna sirri da katin su mutum kana da kokolonka kana da besiru ka ce wai ka sirri da katin zabenka wani ya je ya amfani da shi to ya wani zai amfani da katin wani su suka sayin da suna yi ai ko wanda yana da daki ba shi da yasa ya sayin da daki da yana zuba ba mu babban burin mu nan shine ya zai ya kasa mu ya ci gaba da zaman lafiya kamar yadda ya ka samu da shi ala ya ya kirkin Najeriya wannan ya yi mu yare daban-daban Allah ya san dalilin da ya sa ya yi mu kabilu daban-daban kamar yadda muka sani a Afirka muna daya daga cikin kasashen da muna da yawan kabilu to mu yi amfani da kabilu mu wurin ganin mun taimaki kanmu da kanmu kuma mun gina mu kasan ta samu ci gaba ba wai mu ringa yi kaji ana wani ya ce wannan ba yare na bane ya je ya kashe wata wannan ya yi kashe wannan abun ba zai taba haifar da yaro mai ido ba a ko ina ne aka ce ana yi rigima ko aikata abun da bai kamata ba asita ba zai ki ga wuri din ya samu ci gaba ba ko fada ne da kai mun yi fada na ya ga maka riga ba na cuce ka ba ka cuce kanka na cuce ka na cuce na because in ka tashi ramawa watakila kai ka yanka diga gaba daya to a masu iya magana sun ce zama lafiya ya fi zama daya sarki yadda aka san kasa mu da zama lafiya mu kara jajircewa mu so juna mu ba wani magana wai wai wani kai wannan kai ba musulmi ba ne wannan kai ba ba, ba, ba, ba kabila mu ba ne eh eh duka mu yan Najeriya ne kuma duk yadda zai ayi Allah kadai shine ya san wanda ya fi jin tsoron shi don haka mu yi amfani da daman da zai mu yi muke da shi mu zo na lafiya mu na lafiya mu yi abubuwan da zai mu taimaki kanmu da kasa mu wanda zai yi alfahari da mu ba wai kuma mu zumunto irin mutanen da muna nan kamar dubobi ba wanda doba ne zai kage ya ya haifi yaro ya je ya taka yaro din ko ya jima yaro din ciwo ba eh, ba kuskure ne eh to asita republic na ta daga mana hannu me zai ka fada a karshe wanda zai mu ma masu kallon mu da masu sauraron mu shine zan ce ku yi kokari ku yi katin ku saboda daya yancin ku ne biyu shi zai iya sa ku iya ku zabi mutum da zai sa ka samu ne ya samu cin gaba kuma mu samu zaman lafiya hmm. kuma mu samu me yake kira ci gaban kasa nan zaman lafiya da hadin kai to masu kolo da saurare masu ya magana sun ce laifin dadi zai kare a madadin rankata kap shugaban kafa sadarwa na DITV di alheri radio Dr. Kim Baba Ahmad a madadin shugabannin gida din tun daga sama har kasa a madadin injiniyoyin da suka hada mu da sai ku da kuka kasancewa da mu a kowane durba muke cewa ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri na Najeriya daya harshe damba una bye bye Yeah. Najeriya.